zai wannan goma kenan ga watan wato yin biyar hijira ya da suna shi sa a hudu kudu ba wata yau ɗauki na kan wata karatu da kuma yake yawa a social media wanda wasu suke tunanin cewa sakamakon wasu dalilai ya samu ke faɗan waɗannan wato karatuttuka da wannan nashi duk abin da nake karantawa a littafin da nake karantawa kuma karatu nake yi kuma wayannan abubuwa ba ni ne na rubuta shi ba wanda suka rubuta mara ba ta ne wanda ko mu'amala za ka yi iyakaci ita kawo aya ko ya kawo addini da ka jirgin da ce waye magabacin ka dole sai na kawo abubuwan da a cikin malamai na suna tambayi ina kuka samu haka kuma a yanzu duk abin da mutum zai faɗa dole sai ya karanto shi a cikin littafi kamar yadda marabata suka faɗa sai kuma tsarin a ce zauna ce faɗi ne to kai ko karanta shi ne in kuma abin da aka karanta ne ne aka take to ba abin da ya fi za mu yi ci a nan kafin mu kara a wanda ah, kafin mu daura ga abinda malam yake faɗa, yake cewa wala hillu an taktuma nasiha bai halatta a matsayinka na mai da'awa ka ɓoye nasiha ahadan minal muslimina ma wani cikin musulmai dole ka fito da ita kai bayani ka fitar da abinda ka fahimta kai bayani barrahum wa fajirahum wa wanda yake mutumin kirki da fajiri in ka gano gaskiya to kar ka boye ka fitar da ita fili fi amrid dini a cikin al'amarin dini faman katama wanda duk ya boye gaskiya bayan ya gano ta faqad gashal muslimina haƙiƙa ya ha'inci musulmai wa man gashal muslimina wanda duk ya ha'inci musulmai faqad ghashad dina haƙiƙa ya ha'inci addinin musulunci wa man ghashad dina wanda duk ya ha'inci addinin musulunci faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin haƙiƙa ya ha'inci Allah da kuma manzan Allah kuma ya ha'inci muminai to ta iya yiwa wasu su ce bayan na shiga kurkuku na matsu na sha wuya kamar yadda wasu suke faɗa ita ta sa nake wannan karatun to amma ba kwa lura da cewa karatun nan da nake yi a rubuce ne kuma sannan kurkuku idan mutum ya shiga me ya kai shi ya je ne ya ladabtu ya kuma samu dama ya research to yanzu a cikin kurkuku na zauna na yi karatu na yi research na bincika na gano gaskiya cewa lalle bata ce ta kai ni cikin kurkuku na fata kun fahimta bata ce ta kai ni cikin kurkuku tunda na gano cewa bata ne ya kai ni kurkuku da wa'azin bankaura da wa'azin hayaniya ita ce ta kai ni kurkuku sai na ga wasu kuma har yanzu suna wa'azin bankauran da kuma wa'azin hayaniya din sai in yi shiru ba gwanda yi bayani ba yanzu malam kabiru ni na gano gaskiya ko ko muna tafiya tare da kai kana wani hayaniya irin wannan hayaniyan kuma ita ta dumani ni kuna fahimta to yanzu tunda ni na dumu dama abin da ya kamata shine in maka gargadi akan wannan dum wanda ne karfa kai ma ka je ka dumu ina fata mun fahimta idan ba haka ba kuma in an gaya maka ka ji to ka je zubawa da a kama ka kai ma da a ɗuma kowa yana fahimta to shi yasa muke bayani saboda masu ɗumi su daina ɗumi saboda wannan ɗumin da a ɗuma kuma dai ya jawo ka ɗuma da awarka kuma dai ya jawo ka ɗuma almajiranka su ɗumu kuma su je su ɗume gaba kiɗe su babbaku ga babu riba to dole sai mun yi bayani to wayannan bayanin da nake kun ga wannan karatun da na yi ɗin akan haramcin ɓoye nasiha ga ta a cikin littafi a cikin littafin aqidatu ahli sunna wal jama'a fi mu'amalati ahli alqiblati akwai wasu hujjojin ma da yawa dangane da tsari na da'awa kai dai naje daidai wannan ne saboda in yi bayani akan cewa lalle ba a ɓoye abin da aka fahimta na aƙida mai kyau malamai da a wanda suke yi dole mu gyara musu yanzu na tashi ne da ƙarfi da yaji insha Allah rabbi sai mun yi gyaran fuska mu wasu da'awa da ake wanda da'awan ƙarƙashin wannan da'awan dai haifar da fitina da rashin zaman lafiya a ƙasa ma gabaki ɗaya cewa ba a hawa kan irin wannan waje mimbari a taɓa shugabanni a yi musu kaca-kaca wannan ba aƙidan sunna ba ne ba jarumta ba ne ba kuma gwagwarmaya ba ne ɓarna ce jama'a kuna fahimta duk wanda aka jashi shi akan wannan tsari kuma aka jashi shi yayyu ya bi na rantsi da Allah billahi lazi la ilaha illa huwa da kai da wanda ya jaka ka kuna da ku afka kanku cikin fitina kuma ba da ta taba aifar da dami ido ba musiba da ta fitar dala idan karfe 12 da minti 20 da kaman da minti 20 da wani abu ku sanar da ni sai mu tada sallah ba na son mu ja lokaci abinda muka taba in ba mu karasa ba a wajen tafsiri da mu karasa eh karfe nawa to karfe nawa yanzu da 23 a'udhu billahi an ja lokaci ai to bari yi bayani a cikin wannan littafi dan yi karatu daf'ul mira fi sifati ta'ati wa munasahati al-umara wal jawab ala ba'd shubuhati ahli al-iftira كتبه أبو عائشة bashir bin nuh as-salafi sunan littafin kenan daf'ul mira na faɗe ta wanda ya wannan littafi kuma bash abu aisha wanda ake ce masa bashir bin nuh as-salafi shi ya wannan littafi a ciki yayi bayani akan abubuwa masu fa'ida da yawa to amma akwai wajen da yayi bayani yake cewa al-faslu thani a cikin littafi na wato 84 yake cewa alfaslu thani yayi bayanin a ƙarƙashin fasali na biyu ya yace dawabitul inkar wal munasaha lil amir dawabitul inkar dokoki da sharaɗoɗi da ƙa'idodi da mu ce na yin inkari wa shugaba da nasiha wa shugaba yayin da ya samu matsala wasu abubuwan da ba a gamsu ba yaya ya kamata a bi na fata mun fahimta in kaga shugaba yayi abin da bai dace ba yaya ya kamata a bi da Allah masu duba suna duba mana abun yayi daidai ko wa tahtahu sitta fusul yace a karkashin sa akwai fasali fasali wanda ya kawo shi sittati sitta dawabit ko a karkashin sa akwai ka'idodi guda shida الضابط الأول farko na farko in a matsayinka na mai da'awa in da ka yi gyara ma shugaba ko ba shugaba ba ko ɗan uwanka malami ne al-ikhlasu fi asma'a fi isda'il nasiha a samu ikhlasi wajen ɓoye nasiha ɗin da za ka yi kar ka yi bayyana ta duk wadda za ka masa nasiha sai ka zo ka ɗale bari sai ka masa nasiha wallahi ba zai karɓa ba ko malamin bida ne li'annan nasihata sabida ita nasiha ibada ita ibada ce azimatun sannan ibada ce mai girma fakana al-ikhlasu shartan da haka ikhlasi ya zamanto sharadi ne wajiban fiha wanda yake wajibi a cikin ta wal adillatu ala wujubiha dalili akan wajabcin al-ikhlas wato cewa sai an yi ikhlasi lillahi ai ikhlasi wa Allah ta'ala fi jami'il ibadati cikin dukkan ibadodi kathiratun suna da yawa wa min zalika qala ta'ala daga cikin wannan Allah ya ce fa'budillaha mukhlishan lahu din ka bauta wa Allah kana mai tsarkake masa kana mai ikhlasi wa shi wannan addini din kana tsarkake wa Allah kana ikhlasi wa Allah wannan addinin da kake din kenan mai da'awa sai yayi ikhlasi ya guji abin da zai raba shi da ikhlasi ya guji abin da za a ce masa kai jarumi ne ya guji abin da za a ce masa lalle kai dan gwagwarmaya ne ya guji abin da za a ce masa lalle kai ka gagara fa an buga da kai an barka wannan ba wa Allah ake yi ba kenan ana yi wa al'umma ya tsaya yayi abin sa tsakanin shi da Allah babu riya a cikin ta قال ابن النحاس ابن النحاس رحمه الله yake cewa الداخل على الأمي على الأمراء والسلطان لقد لقصد الإنكار والموعظة wanda yake samun dama ya shiga wajen wato shugabanni liqasdil inkar domin nufinsa yayi nasiha wato yayi yayi inkari wal mau'iza dan yayi musu nasiha yajibu an ya yakuna qasduhu fi dhalika khalisan lillah ya waje ba a samu niyyarsa manufarsa ta zamanto khalisa lillah akwai tsarkakewa wa Allah ta'ala fa innahu qad yuqaddimu ala hadha wa innahu wa innama قصده أن li ta'arufihi سببا لتعرف wa wa وطلب Manzila, indahu saboda shi dai gabata ne wajen shugaba tare da wannan manufa tashi ya zamanto iyaka wannan manufar da yake wajensa ya zamanto magana ne zai yi ta dan ta dalilin ya sanar da shi shi wannan shugaba da kuma ya kare zamanto ma'ana neman matsayi a gurin shi au ya kuna kasduhu talabul mahmada ko ya zamanto manufarsa neman yabo minan nasi a wajen mutane kar ya zamanto ka je wajen shugaba kai da shi kuka yi ka zo ka yada ta aina gaya masa domin kana neman yabo daga wajen mutane su ce maka lalle kayi kokari ka je ka isar wannan ba aikin Allah kai bari ya kai kana neman matsayi ne ko daraja a wajen mutane duk wanda yake yin wannan kuwa ya gwada ai mu mun fada ko mun fada mun fada an kiji wallahi ba dan Allah yake ba dan ku yake yana son ya gwada muku shi jarumi ne ba kuma jarumta bane wannan ina fata mun fahimta wa itlaqi alsinatihim bi thana'i alaihi yana son mutane su sake bakinsu su dinga sa, a dinga cewa ai ai wane akwai su faɗan gaskiya wane akwai rashin tsoro wane akwai jarumta wane dan gwagwarmaya ne kun ji abin da malam ya faɗa duk wanda yake irin wannan ɗabi'an yana yi ne domin jama'a sun ya nemi yabon wajen jama'a ya nemi ya samu harcen jama'a kansa a yabe shi a ce lalle lalle lalle kai ne anta anta anta anta anta wahdaka la sharika laka kai kadai ne baka da abokin tarayya a cikin wannan gwagwarmayar gaya musu gaskiya gaya musu gaskiya wannan abin da ake nema kenan a cikin zuciyar mutane man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura kullan numiddu ha'ula wa ha'ula min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura duk wanda yake neman duniya Allah yace zamu bashi yabo kake nema ka samu daraja kake nema ka samu gunwa gun mutane amma wanda yake neman lahira ya boye aikin da ya karya gaya ma kowa kar ka damu da jama'a su yabe ka ni nan yanzu yanda nake wannan abin da nake faɗa in dai gaskiya ce na rantsi da Allah ko ka saurare ni ko kar ka saurare ni kai din banza kai din wofi ba da tare da kai ni ba dame ni ba ba idan in samu followers bane da daman mutane su da idan su samu followers ne Allah ya tsine wa followers din ba wa shukuri lisani'ati lisani'ihi yana neman malamai wato yana neman mutane su gode wa aikin da yake wa ta'miri qulubihim bi tawqirihi indahum ya samu ya raya zukatansu ta yadda za su dinga girmama shi ya samu daraja a wajen mutane Wata ta'zimihi yana neman mutane su dinga girmama shi wa an yuqala anhu kaman a dinga ce masa innahu aghlazu lis-sultan lalle wannan yafi kausasawa shugaba yafi kausasawa shugaba tab in kana nema wanda yake kausasawa shugaba ka sami su afakalla amma da. an fahimta ai baya tsoro shi jarumi ne komai yaso zai faɗa ƙarya ce wallahi ba na yi da ne nake wannan abu wa aqdama alaihi bil kalami kuma wannan ya fi kowa gabatar masa da magana walam yubali walam yubali ai baya damuwa wannan fayasiru yasiru mu'azzaman fayasimu fayasiru mu'azzaman inda nas sai zamanto a wajen mutane ana yawaita girmama shi ai wannan akwai daraja in an wuce sai ka ce dan siyasa duk ƙarya ce aikin banza ne ranan ranan ranan jahannama shigewa da ayi ba wani yellow fifa wuce wuce yawwa ko yellow fifa ba da a sa maka ba in dai kai aiki ba dan Allah ba a lahira ba yellow fifa balle a tsare ka a ce gosulu sai wancan sun wuce a darin ne kawai wuce abinka kai aikin da ba na Allah ba Allah ya tsare mu na'am to bari samu wajen tsayawa ai akwai dare ai zan karasa abina ila gairi zalika min al maqasidi izuwa ga wani abu cikin wasu manufofi allati la tanhasiru li a'rab wanda ba ta taɓa takaituwa dan nau'anta agrab manufofi da yawa wa hadhihi manzilatun azima ya jama'a ku sani wannan matsayi ce mai girma yajibu tafattun laha ya wajaba a lura da ita a hankalta wa tanbih alaiha da kuma wato a kanta, wata tahqiqil ƙasdi qabla alwuqu'i fiha da kuma tabbatar da manufa kafin a afka cikinta wa illa in ko ba haka ba fa farubbama nalahu makruhum fid dunya wallahi ya so tari da ka samu wani munanan abubuwa za ka same su a nan duniya kuma wallahi shi ne ba ta kai mutum ko ina sai dai ta kai ka zuwa ga musiba Allah ya sauke wa huwa fi ghairi ma'jurin kuma wallahi mutum in yayi wannan yana cikin yanayin da ba shi ne lada bane ba za a saka maka ba in dai kai wannan sai aka kashe ka akan ta kai ba shahidi bane kai asara da mu ka wannan gashi nan anan yake faɗa bal athimun kawai ma wannan mai laifi ne ma'azurun kuma sannan ya ɗauki nauyin al'umma don duk wanda yake jan mutane akan irin wannan illan da ke haifarwa shine bari ku ji yana haifar da cire tsoro tsakaninka da shugaba a zuciyarka duk lokacin da ka samu mai da'awa yana cire tsoron shugaba a zukatan wato talakawa billahi allazi la ilaha illa huwa sai an jefi shugaban duk lokacin da ka samu irin wannan wa'azi ana yi to ana cire tsoro ne na jami'an tsaro police dss civil defense and so on da sauransu in lokacin da aka ce maka an cire tsoro ko an kona maka tsoron jami'an tsaro a zuciyarka in sun kira ka dakace ba dakace ba sai dai su zo su kama ka idan kuma aka samu haka tsakanin wato talakawa da jami'an tsaro na rantsi da Allah kofa ce wagegiya na rashin zaman lafiya kuma ba inda za a yi a zauna lafiya duk wani shugaba kuma in ya zo in wannan abin da muka sa a gaba ne mun dinga yaƙansa muna faɗa da shi kenan kuma ba za mu yi abin da ya kamata ba sa'an nan ku lura irin wannan muguwar da'awa ita ta jawo muka dinga wurgi dutse wa mu'azu dutsi dutsi mu'azu zai wuce da jif mu ɗauki wagegen dutsi muna wurgawa muna jifa muna wurgawa muna jifa shugaba ne kuma sai da aka wayi gari kuma mu'azu lokacinsa ta kare ya tafi kowannen ku a cikin ku na rantsi da Allah ya san abin da mu'azu yayi jama'a haka ne ko ba haka ba mun jefe shi ko ba mu jefe shi ba ku gaya mun mana an jefe shi ko ba a jefe shi ba abu ne mai kyau ba abu ne mai kyau ba to jifan nan da muka yi wa mu'azu sai ya ce ku tara duwatsun ku ku ajiye su na baya ma da ku masa saboda ɗabi'ar ku kenan muggan wa'azi tana sa ana jifa aka zo aka dawo daga baya mu'azu ya bari gado wa malam isa yi guda malam isa yi guda ya zo ya yi aiki dubi airport din nan da aka kafa ta na rantse da allah duk najeriya ana maganar airport din nan haka ne ko ba haka ba ne dubi asibiti da ya kawo mana teaching hospital har kwanan gobe daga wani garuruwa ana kawowa ana amfanuwa Bauchi ta samu teaching hospital ga university ga kuma yin teaching hospital an garka masu dubi cikin bakas aikin da in ka shiga kana masa addu'a har kwanan gobe ana ambatan malam Isa ya guda da aikin alkhairi amma malam Isa ya guda da zo tafiya muggan wa'azin nan sai ta sa ba mu ga aikin da ya yi ba azzalimi azzalimi azzalimi sai muka wurge shi muka kore shi ina fata mun fahimta to wa hakaza wa hakaza wa hakaza akai tai akai tai wannan mummunan wa'azin da ake din ita take cutar da ku in ba ku daina irin wannan ɗabi'an ba na rantse da Allah gwamnonin nan da kuke kallo su ne alkhairinku su ne in sun sauka har yanzu suna da hanyar da za su nema maka polish, su nema maka soja su nema maka DSS su yi kaza su yi kaza a matsayinsu na yan Bauchi wanda suna kishin yan jihar cewa lalle bari su yi musu amma kun wurge shi kun koma ya tafi yanzu wani alkhairi da ku samu ku duba kwankwasa a Kano har kwanan gobe kwankwasa uba ne amma Bauchi har yanzu bata da uba haka ne ko ba haka ba ba ta da uba akwai abubuwa da ya kamata su manyan su yi magana su tunkare ta ko da wani gwamna aka yi idan sun haɗa hannu da hannu za su iya tunkaran gwamnan su ji kukanku su faɗa saboda su iyaye ne amma har kwanan gobe bauchi ba ta da uba ku duba adamawa adamawa tana da uba akwai ubanta a wajen ku duba ty dan juma uba ne a nan ina ne taraba ina fata mun fahimta ga sunan gwamnoni a wurare da yawa sun zama uba amma bauchi ba ta da uba ba ku yarda da maganar da na gaya muku ba gombe ma tana da shi sakko ma ta sakko ta mayar da ka faɗa tana da shi to irin wannan wa'azin shi ne muke son mu kau da shi shi ma wanda yake kai din ko kai arne ne kai ka san yayi aiki haka ne ko ba haka ba ka je ka yawwa ana fahimta nan yanzu abin da nake faɗa wannan maganan ko yau Allah ya kashe ni na san na faɗi abu tsakani da Allah motan da kaga nake hawa ba wanda ya bani tun kafin a kama ni da wata nawa na saye ta yanzu ne na ɗauko ta na kawo ta ta wace dukiya ta ce an sa na saya bulalluka da kaga na zuba nawa ne kar wani ya ce a sai da na dawo ne irin wannan wa'azin ta bani ba wanda ya bani ba wanda ya bani kaji me ana fahimta yawwa dan na ga na wuce wasu ma sun kira ni malam mun taya ka munna an baka moto wallahi nawa ne yawwa nawa ne a wajen alhaji taliban na saya tun kafin a kama ni baci ta yi na kai ta wajen wani yake gyarawa yadda na dawo aka ɗauko aka gyara yanzu kuma nake hawa dan yi boris da abina kuma in taka in watsa ma ƙura na'am kana ɗaga hannu ga lokaci amma barin ƙarasa barin karasa wajen da zan tsaya gashi na dan kankani ne dan haka yace bal afimun ma'azurun wannan yayi wato mai laifi ne ma'azurun kuma sannan ya dauki nauyin da ba nasa ba wa rubbama afdha zalika ila qatlihi yace wallahi ya so tari mai da'awa irin wannan zai iya kai kansa ma zuwa ga a shi jama'a haka ne ko ba haka ba haka ne ko ba haka ba kun ji yace ya so tari irin wannan wa'azin jarumtan ƙaryan zai iya kai gama kanka kai a kashe ka kuma in an kashe ka an kashe banza domin Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi ya kashe manyan malaman da suka fi kowane malami malanta har duniyan Allah ta kare kuma baka isa kai komai ba an kashe su a yanzu ma in mutum ya so gwamnati da ta iya ɗaukan mataki a kansa duk magoya ba ba wanda ya isa magana in ka yadda ka yi magana su buɗe maka wuta kuma ba uwar da ta isa ta yi magana ni da aka tsere ni ka gaya mun uban waye isa ba kun ciro ni ba addu'a kuka yi ta yi ba ba ina ce da kakana tukunne ya ce to Allah ya ƙara wa kakana lafiya <laughs> amin wa rubbama afba zalika ila qatlihi ya so tari hakan dai kai ga zuwa a kashe shi an fahimta yace faqutila asiyan to da haka in an kashe mutum ma a haka kare ya ta tunanin wai yayi shahada ne an kashe shi yana sabon Allah ne sabawa Allah ne wannan da'awan jama'a sabawa Allah ne wannan da'awan jama'a an ji wannan maganan wallahi sabawa Allah ne wannan da'awan sabawa Allah ne gashi abinda malam ya faɗa yace wa huwa yadhunnu annahu afdalu shuhada shi kuma yana tsammanin cewa shi kan ma shine wanda yafi kowa shahada to ba shahada bane barna ce jama'a barna ce wannan karatun kuma ga ta littafi ne duk ba daga baki na bane billahi lazi ina da littafai akan wannan rututu ni kan da na zauna a kurkuku na zauna na goge nayi karatu sosai yawa a professor na fi ƙarfin dakto yawa ni profesa ne yawa rijiyar lemon ubana ne kuma yawa ya ce wai ni rijiyar lemon ne ubana ne wannan uban ahlu suna ne wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah Allah lalakun min kulli zamin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim na'am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 ikrarin Salafiyya sun yi ta wannan karatun akan cewa inkari wa shugaba akan mimbari ba daidai bane suka dinga kalubalantar malaman sunna ciki har da magabata eh irin wasu manyan malamanmu na Najeriya suka ce musu khawarijawa ne Eh, sakamakon wannan inkarin da suke akan mimbari eh, a wancan lokacin an fito an yi ta yaƙansu wa wa'ancan cewa ba daidai ba ne, an fi su gaskiya an fi su gaskiya eh ni ne eh eh eh bayan fitowa na daga kurkuku ne na gano littattafan to ai yayi kyau sa ku saurara ku saurara wato kuna ji kuna ji yayi tambaya mai kyau amma barin ba da amsa ku yi hakuri lokaci ya ja tambayan da yayi mai kyau wato makaran da muka yaran nan ne bai fito da wuri ba gashi nan wannan yaran wala muna ta jira saboda shi yake dan jira mana dan kyamarar namu shi yasa da da na so da an fara da wuri to yace akwai waɗanda suke ikrarin salafiyya duk da dai nayi wannan magana kowa ya ji ayi na maimaita ko to waɗancan da ake ce musu madakhila masu ikrarin salafiyya to ni bana cikin aqida na cikin wata kungiya kowa ya ji wannan da akwai wanda suke cewa ai na bar wata kungiya na da wata kungiya can din ba kungiya bace nan da nake ba kungiya ce, kuma bana cikin wata kungiya amma kun ji sako ina kurkuku cewa ina tare da shek Balalau aqidar mu ɗaya da shi uba ne a gona haka ne bil asali ma sunansa ɗaya da sunan ubana haka ne ina tare da Sheikh Kabiru Gombe ina tare da shek Rijiyar Lemo uba ne wannan ina fata mun fahimta muna tare da Dr. Profeso Zubairu Madaki muna tare da kuma Profeso Mansur Sakkwato muna tare da Profeso Mansur Isa Yalwa nan jihar Bauchi da sauran dukkan malamanmu ne na sunna kan na cika ku da surutu an gane duk waɗannan muna tare da su aƙidar mu ɗaya kuma karantarwar mu ɗaya sunna ce amma bana tare bana cikin wata ƙungiya kuma ina fata mun fahimta sauran waɗanda muka sha bamban akan aƙida da fahimta na yadda da musuluncinsu musulmai ne ina fata mun fahimta na yadda da musuluncinsu musulmai ne amma ni mun sha bamban da su amma mun haɗu a musulunci in zan faɗa muku irin su imamu junaidu musulmi ne ko ba musulmi ba ne in ya kace ba musulmi ne kore shin gani an fahimta to waɗannan dukkansu muna tare da su ɗan uwa ne musulmi domin baka da hankali arna suna yakan mu in ba mu haɗe ba muka cure muka mulmule muka tsintsiyantu su da su yi ta mana illa ba haka ba ne? yawwa wannan ka sani cewa lalle da'awar musulunci ita haka take akwai littafi da yawa wanda zan iya ciro maka akan wannan an gane akwai kafful ikhwan Eh, wadda Muhammad bin Fodiyo Abdallah bin Fodio, ya rubuta akan wannan ina fata mun fahimta ko da ka je ka karanta Ihya'us wa Ikhmadul Bid'a na Sheikh eh, dan Fodiyo ka je ka duba ka gani a muƙaddiman ya kawo wayannan maganganu an fahimta da yadda ya kamata a yi mu'amala da ahalul kiblati, kamar littafin da na karanta na ahalul suna wal jama'a fi mu'amalati ahalul kiblati ya kawo firak da yawa da kuma yadda ya kamata da firaqun mu'asira tantasibu ila al-islam suna nan da yawa yaya za a yi mu'amala da wasu ya kamata mutane musulmi su waye su dinga gane ina aka sa gaba to barin ga ka amsa wayancan da ake ce musu madakhila idan abin da suke kira yi daidai ne da irin wannan maganar sun faɗi daidai idan akwai abin da suka yi na kuskure to na zagin malamai ko wasu to wannan ba ma tare da su mu abin da muka sani wannan karatun da ka ji din kuma ka tambaye ni cewa tuntunin me yasa ban faɗi wannan ba sai yanzu nace maka research nayi kuma tun kafin ma in yi wannan tun kafin in shiga kurkuku ƙara tuna ƙara research din nayi a kurkuku kuma tun kafin in shiga kurkuku kuna fahimta na sha in karanta riyadu salihin in na duba karkashin sharhin in ga malamai abin da suka faɗa na sha karanta munazarat in je in samu irin wannan magana amma ban tsai da matsaya guda ɗaya ba akwai wani malami wanda ya taɓa kira na muka zauna tare da shi shine wani lokaci da ya ji na yi hudu ba zazzafa akan gwamnati kun fahimta sai ya kiraye ni muka zauna da shi ba dan ɓoye sunansa ba malam shaya'u haka muka yi ta bugawa da shi na ƙiyadda ina fata mun fahimta amma daga baya sai da ya sake kira na muka sake bano littafi na je na karanta usta shaya'u da ku ji son lokaci suna tare da dr na a gidan rido suna dan bada fatawa an gane to wannan yana daga cikin abin da ya fara kama hankali na na fara bi ina fata mun fahimta sannan daga baya haka dai haka dai haka dai har na dai na dinga sayan litattafai, har na zo na dinga binciko wasu litattafan, har na tara littattafai da yawa wanda suke bani kariya tabbas wannan tsari ba tsarin Allah bane akwai wani babban malami ban san ambaci sunansa dakto ne wanda ya kiraye ni a waya shi ma wani lokaci ya kiraye ni yace dana wannan wa'azin da kai din na ganta ba a yi wa shugabanni haka fa ya mun hudu ba ya mun sai ya ja mun kunne ya ja mun kunne shedan ya sake jana an fahimta kuma wayannan mutane da ake ce musu madakhila ku tsaya ku ji ku tsaya wayannan mutane da ake ce musu madakhila ku lura kuna lura wayannan da ake ce musu madakhila kun san daga ina aka samu madakhila din an samo shi ne daga Rabi' bin Hadi al-Madkhali kuna fahimta Rabi' bin Hadi mene al wannan wannan bawan Allah Rabi' bin Hadi al shine wanda yake watsa waɗannan fikirori kuma fikirorin sannan manyan malamai da kuke ji su suke masa rubutu akwai wata littafin sama da yayi ta akan wannan abun a sunanta manhaju manhajul anbiya fi da'wati ila Allah sunanta kenan manhajul anbiya fi da'wati ila Allah wanda ya gabatar masa da wannan littafin ma to malamin da duk duniya ta yadda da shi ne bimbaz ne da bai dare ita ba dai bari a watsa to da haka wannan magana da kake ji in dai gaskiya ce kar ku yadda da wane yake faɗa wane yake faɗa alhikmatu dallatul mumin aina wajadaha akhadhaha an fahimta lokaci yayi ko to ku yi hakuri da tambayoyi sai da daddaren Allah ya kai mu eh sai da daddare subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta